ma'iyun wasani jahiyun kaga ai na farko ma'i ne tsara uddani na waje ba kaman ka ma'i ne daga waje izo ya samu baya daga cikin jikinka wannan ko na biyu mai yake da suna galabatu rijali kaga wannan ai jahi ne wadda'u mustamilu ala jami'i dalika dukkan su na kafa yanzu mu je na yau ina cewa wa kullu sunaini min ha ƙarina ne Dukkan kowane biyu yan kwanjuna ne yaya alhammu wal hasanu wal ajazu wal kasalu wal jibnu wal bakulu wa dal ne wa qahra rijali haka suke ƙarina ne kowanne tare suke da juna فالهم والهزن قليلان فإن المكروه الوارد على القلب أبن كما هو أورود إيه زوا كان زوجيا إن كان من أمر مستقبل إن أبني دريه ننقبا يتوقعه هذا الهم هذا مكروه أبن أكيد abin da ake roro duk ɗaya ne zai zo ne nan gaba to kaga wannan ana kai masa ambo wa in kana min amrin babin in abu da ya riga ya auku dawa ka haddasa lazana zan a ce ka yi shuka shuka ta kwani wannan mai hazanu da shuka ta kwani to amma ka yi bunnejiya ga hadiri in ka ga hadiri kana tsoro ka ayyayyafi in ayyayyafi sai sa tsirin ya kumbura daga nan ya sace kafin a kara wani ruwan shi ma ya mutu ba zai tsara ba hamu eh hamu to haka yake to allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hasadi ko min al-hasani wal hammi wannan da farko ne duk ne da an gane shi daga ko yanzu mutum zai yi wannan du'a zai du'a ya abin nan kayan da an riga an kame hazan wanda kayan ka yana zuwa daga Nijar ba hammu amma mamban da waki hammu hammu kana gani kowa zai zo ko ba zai zo ba yanzu suna ina ke zo so sun dai tabbata safo daga illela ba an ji labari cewar an yi sabon controller an ce an buɗe hanya amma kowa da sun ta an kame kayan su mai fito baki nan turar rabbi salli salli hada hamu eh ya isa haka in jarrabawa aka kai rubuta jarrabawa ka rubuta jarrabawa mai gaje hamu go an ta fito baka ci ba azanu hasanu don karshen ta ko ka sake shiri ka sake rubuta ka ya sake abulayin wani wani wurin din ko ka sake shiri a ka je ka biya ka yi rijista a wani wurin din ka sake wata jarabawa kana nan wancan abun baka mai dangane kana ta gallon shi ta gani haka ba ba na sha na je an cike ni na ga ciyaman na ga sarki na ga menene ga wulakancin da suka yi min kuma yanzu ma zan sake komawa dole kawai kaga wannan hazan amma hamu! ka gama cike cike dukkan komai ka gama dukkan komai ka zan haka yi kuro kana ya Allah haza hamu. Eh? duk wanda aka yi ya danganta ne abin da ke ai wannan bakan dami ake idan ka tashi sai dai mutum da dama ma ba mu fai lura yanzu misalin in ka zauna da kanka za ka ga kana da hazano kana da ne ga su can in ka kallo gaban ka kana da humumu humumu eh? wannan bakan kuma ya shafi mutum dole in ka duba yanzu kai abin da kai asara kusa kusan nan ko a wannan watan ne ka same shi dole kana cikin wannan hazano abin na ɗinka sun riga ya riga ya wuce amma fa ina fitta kanka sai sai kan Allah ya tsare ka daga halin da kake ciki yayi maka ta mafita wancan mu wanda kake ta kallo kila la'alla ka kama la'alla ba za ka kama ba to har wannan humumu Allahumma inna a'udhu bika min al-hammi wal hazani kuma sai ka ga musulmi bai du'a da wannan hmm? da yawan du'a'i ko ka haddace ka fara ba ka san yayin da ke dan sai ke ka bai gare ne wanda dai ba ran da mutum zai rabu da hasan ba ran da zai rabu da abu kun ga mutum ya rabu da hasan wawa ne bai san ciwon kansa bai san kansa duk yayin da mutum yi gari bai da hamu a gabansa gaskiya bai san kansa ba eh? a daidaita ne eh ai ba haka duniyar duniyar gabaki ɗanta haka take zaune ka ɗauko loma za ka kai baki sai guda ya sauka ka yi haji kuma ita ke ya abubakar ya duɗe ne ka kai na karantar kai na karantar haka ce ya ka ba shi sauka ɗaya za a canza masa suna inda ya kwana da nama bai ci ba za a canza masa suna daga gare shi ya je ya dawo ya je ya dace kai wai me illar karin tukuna ba muskila tulkali ma illa tulkali alkalmi su mun jai amma yi shi ne so da safe ta shar kafa ya ya yi ba kome a bashi karan wal ajazu wal kasalu kuma wa'annan su ma karina ne fa idza takallafa al abdu anil asababil khairi idan mutum ya kafa aikin alheri bawa idan ya kafa an asababil khairi daga wani hanya na alheri sai masa ajaru da wa kai a da bakuwanka wal fala in kana li adami qudratihi in rashin karfinsa da ikonsa fa huwa ajaru wurin كان لعدم adam iradatihi in رشن rashin himma ne fa huwa al كان kaga tambayan ka ne ya sake fitar da magana wannan jababuwa ne wancan himma ne abu da duk da ka lafiya lau ka je ka kafa yi da gaɓaɓuwan ka za ka iya ɗauka wannan abu za ka iya rubuta wannan abu za ka iya wannan idan aka baka assignment ba ka yi ba me shi kasa da kwajen kasulu ne kasulu eh babu kayan aiki shi ne ajiye wannan kasulu ne iga assignment ka yi ce gare ji wallahi an balar wallahi ƙarshen sai karya na yi shi na manta shi a gida har na ɗauko shi na sa a jaka to na tsaya na cire in yi gyare-gyare ne ban ba ba abun na kanka ba kuma shi din na yadda ke ji ya fi ka damuwa kai kana jin haushi ka ba da aiki ba ai ba ka hana idon ka bacci ka hana mene din ka bacci ya zo ba shi kuma daga jin ka ta hakura masa don ka karanta baka samu uwa ba haka ajabu waljibnu walbukhlu kuma karina ne fa'in na adaman nafi idan mutum fa'in adaman nafi don ya rasa amfani minhu in kana bi badani fa huwa aljibnu wa in udima nafu kenan minhu in an rasa amfani daga gare shi in kana bi badanihi fa huwa aljibnu inda jikinsa ne ga ce kasa amfanin da jikinsa jibunu ne za ka iya ɗauka wani abu ka aikata za ka kwashe wannan abu za ka iya kawar da wannan abun ne, ba ka kawar da shi ba ba ka yi amfani iya amfani da jikinka ba abun da ka aikata jibuno tsoro ne hana mai wa in kana bi malihi in kuma mutum ya kasa amfani da dukiyarsa haza kuru hmm? duka a duka karata adamun eh, mutum ya kasa amfanar da kansa ai himan jibunu ne sannan mutum zai ce kasa kare kansa da jikin daga komai a zage shi a lakace masa hanci hmm? harkin ta wanda ya nuna ya da ya kafin yatsa ya da ka karya shi ai nuna ma ya to ka karya shi ko talaba shi daga na ce ga ai ije kai kara ya karya min ya zarke ku tambaye shi ya nuna ni ne ko ya nuna ni ne daidai ne ya nuna ni ka yi hukunci da kanka ke to shi kenan amma dai na yi gaskiya saboda ka bayan udiman naf'u minhu in an rufe amfani daga garin shi in kana bi badanihi a kowal jibunu wa in kana bi malihi فهو البخل وضلع الدين وقهر الرجال قريناني فإن, فإن استئلاء عنهم غيري عليه idan ainihin rinjayen wani a kansa fa inna stela alghairi alaihi murkushewan wani a kansa wani ya murkushe shi in kana bi haƙƙin wa huwa min dala'i bayt aw suna iya murƙushe shika in ta wanda a kanka to ba shi ne ka ga bi haƙƙin ne ka ga ka ko kuɗin kuma baka da abun ha ba bal uddai dan da ban bashi dole kai kafa in kuma ka tashi za ka yi faɗa da manda yake bin bashi wanda yake bin ka bashi ai kai jara ya rashin mutunci kenan ya taso maka taso maka kuma ina bin ga kuɗi bayan ya taso ma da daga shi ce a yi haƙuri a yi haƙuri dama fa halinka kenan a yi haƙuri a yi haƙuri daga wannan ce sau nawa kake alƙawari kana samawa a kwace gwadawa a gari an yi haka wani daga nan sai dai kaban gari zal'ul dai هذا إن استعلاء الغير عليه إن كان بحقه فهو من ضلع الدين وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال dole a kai ma bal maqasudu abin da ake da shi ga wayannan kalmomi a wannan kalimat malan duwa'i ne wanda can tun farkon da aka ce me yake cewa samaniyata me yake cewa fadzambu imma yumitul مرضا مخوفا أو يضعف قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي اللهم كذا والمقصود أن الذنوب أبند أكن في ذنوبي من أقوى الأسباب هذا جمعتي كرتين هنوي الجالبة لهذه الثمانية masu janyo wani abubuwa guda takwas da hausa a tsayin eh, hazar a hamu damuwa har a bakin ciki kafawa lalaci tsoro rowa sai baki ba shawon baki sai na murkushe wani a ji a rijayi mutum sai larabcin ya sauki to wannan ne ke kawo su zunubi zunubin kansa ka rafa wancan na bayan ka rafa wancan ne fowa zunubin kansa ainihin har a fi karfin ka kaje ba shi ne ka zunubin kansa har wani ifi karfin ka yanzu ke nan zunubanmu ne ya sa wannan ana suka da ni go zunubanmu ne ya sa a wani gari local government ba yana tsoron local government takwas hmm. a duka hada akwai wanda ba ka sanin ba ba ƙin sani ka yi akwai wanda ya kamata ka san shi ka kisa sanin tunda ai Allah bai kama mutum abin da bai sani ba Allah baya ta zo nesa bi zallamin lil abi li hadhihi al-thamaniya kama annaha min aqwal asbab al-jaliba da daga cikin mafi karfin dalilai masu janyo li jahdil bala walar wajen rabawa zunubi kan haifar da jarrabawa mai wanda ake wahala wadar ke taka rashin rabo sun ma mutum tunda shaka rashin rabo na bin mutum fafafafafafafafafafa rabo da mummunan cikawa sababi wace barkatar ada idan ka ga mutum ya tozarta a gaban makiya mara saba Allah yi Allah sai tozarta shi a gaban su wa min aqwal asbabil jaliba na daga cikin karfafa hanyoyi masu janyo mutum lizawali ni'amillahi zunubi na janyo ni'iman da Allah mutum ta kauce wa tahawwulu afiyatihi hatta wa lafiya, wannan cuce-cuce da muke fama da su mana akwai zunubai ne akwai zunubai da rashin karkon jiki rashin karkon jiki shi kansa zunubai ne ila na ke matashi juya lafiya ta juya ta koma azaba wata jalibu jami'a ta shi ta jinyo gada ɗayan fushin Allah ya isa ko